هي إيه. شنو اذا المعنى الخاص بالمخلوقين والمراد من قوله تعالى اي شو كان عندي شنو دي وانا اذا اذا آه، اراده الحالف ونيته اذا كا اذا قال اردت بقولي بعزه الله المعنى الخاص إيه، بالمخلوقين ايه كاكا لا باري نيكي بدو بران سوى نبكينا ايكي ازا الله الله الله بنادى ازا اكان هل سوى ايمان تلزم اصحابها قال المصنف وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى اليمين يمينه وأعظم إن قال بالله شما يمينه وفي أعاهد الله قولان باليمين وعدمه هذه أمثلة أخرى ضربها المصنف دستك إسائي مصنف يا كاوسو تهنيا كراتي ولكل أنواع اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة وندا إذن وندا ذنطوان كفارة ناكامة وندا إيتا وهي حسب ترتيبها في المتن نفرق أن يقسم المكلف mai hankali ya rantse fa ya ƙulu ahalifu la af'alan na kaza na rantse sai na aikata kaza wana wa billahi fahiya yaminu wannan rantsuwa ce yaminun man au ya yaqulu ko ce a ainihin ƙasimu la'afa'alan na kaza zan aikata kaza kaga wannan ba a halifu ba a mu na biyu Iyi. A, to a ƙasimu yake nufi. To, ka tsakanin ka da mai muktasa, mai muktasa shi da tsare ka ce a. To, ai ya fayyace din gashi nan, ai baka bari mu an karanta ba. أقسم لأفعلن كذا أو لا أفعل ونوى حين الحلف بالله لو كتن كذا يدن سوان سييني يا الله أتكين زوسي أصلا أكا قبا جلس أي كذا فهي يمين منعقدة يلزمه منها الكفاره in bai cika ba ka fara ta kama shi au ya kula ashhadu in ba kuma ta ba ko kwanan ba an yi ta fama da ita a cikin ba wajen ashhadu billahi la af'alanna kaza au la af'alu wa nawa billahi yaminu. sa da بيتك الذي akal munafiqun قالوا نشهد إنك لرسول الله فكاغا نشهد أكاغا بس كلا الله با أما نية سفا Isa ka ce zan tsanan ƙasa ce mun rantse da Allah muna tabbatarwa Allah billahi a kairan manzon Allah ne. Haka ce gaskiya ne kai manzon Allah masu makaryata ne. Fahiyya yaminun aidan wa hada muraduhu bi qawlihi كأحلف وأقسم وأشهد إن وأما إذا آه، خلا قوله يعني من من النية إذا يذم مجانا سباب نية المذكورة فلا يعتبر يمينا ولا شاء عليه إذا نطق بلفظ الجلالة الله وهو يذكر أحد تلك الألفاظ فهي يميل يسي وانت إن يقالي فأسن بيسي ولا شاء عليه مغانا تقالي أما وإذا نطق إذا متن يفرت بلبس الجلالة إن شاء الله كمان رنطر بحوشي وانا جيه بكذا بيسي الله نظر ta wuce wallahi Allah na ru kaga haka yi ta babu abin nan din lafzul jalala wa huwa yadhkuru ahadu tilka al-alfazi yace fahiya yaminu min babi aula kaga wancan wallahi ne bai ce ba kuma yace aqasimu ashhadu duk an ce rantsuwa ne to sannan yazo yace Allah kaga shi min babu aularan oh, ruwa ne hmm? hmm? A'a, ah, ah. wannan na ce ma wani magana ne mai daban haka, ba gani ba an ce falashi alaihi wancan kuma sake kawo nan? Ka ce Allah, kamar misali na ce ma kama karan tsohon bahaushe, sai dai ke da ke ba bahaushe ba ne ba. amma da kana da hausawa yayan hausawa kowa da Allah ko ba yi kaza ba wa huwa yadhkuru adu tilka al-alfazi ani fa hiya yaminu min babi aula ya isaka